بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله باب بيع الخادم من الأعراب باب بيع الخادم من الأعراب باب مكنش أسيد دمي هدمة نافد عمنا الخادم كوبي زما زي إيه زما باوان كوما زي إيه زما بابا وابا باب بيع الخادم من الأعراب باب مكنش سيردا مي هدمة أسير مدى أنك al'arabu su ne larabawan ƙauye al'arabu larabawan ƙauye malamai suka ce la mufara da lahu ba yi da mufaradi shi yasa ake nisba sai a ce me sai a ce al'arabiyu al'arabiyu idan kana neman mufaradin al'arabu to ba yi da mufaradi sai dai nisba sai a ce al'arabiyu ai kun ga nisba ne al'arabiyu al'arabiyu balaraban ƙauye al'arabu larabawan ƙauye ƙur'ani ya ce ƙalatul a'arabu amanna kullum tu'minu walakin kulu aslamna yan ƙauye suka ce sun yi imani Allah ce a'a musulunta kuka yi musulunci daban imani daban kun dai shiga musulunci amma walan ma yadkhulul iman fi qulubikum har yanzu imani bai shiga zukatan ku yan ƙauye kenan al'arab to me hukuncin ka da bawanka ka siyar ma da yan ƙauye bawanka bawanka na birni mai maka hidima ka ɗauke shi ka kai shi ƙauye ana yin wannan ne al bukhari ya yi wannan tarjaman ne munasabar ta ita ce idan bawan nan ya zama marajin magana to ya halatta ka ladabtar da shi ka kai shi ƙauye sadaka ko ɗanka ne ya bijiri kai shi ƙauye kai shi ƙauye ya rika shan ruwan kurkunu a sa shi ya sha ruwan kurkunu shanu su shiga ruwan jakai su shiga kuma shi za a ɗiba a je a yi girki shi za a ɗiba a yi wanka kuma shi za a ɗiba a sha ƙauye kenan man sakanal badiya ta jafa Allah raba mu da ƙauye Allah ka samu zama mu ci gaba da rayuwa a birni ƙauye akwai damuwa ƙauye ba ha akwai damuwa a ƙauye hadisi ne manzo sami ce man sakanal badiya ta jafa in dai ka zo na ƙauye sai kai wauta sai kai wauta an ka zauna a ƙauye kare da aka kai shi shi ma ya dawo aka ce garinsu ne ce a kai na aka yi yanzu na gudu in aka ce ƙauye shine garin da ba addini in ji mala ka goyi duk garin da ba addini sunansa ƙauye amma duk garin da kake ganin wai mutane an ce ƙauye zai sayo fitila wai wannan lantarkin ita ce fitila ga ta nan sai ga ta Allah ya ƙaryata mutane aka zo sai ga 'yan ƙauye ga sun sai su samu awa goma sha biyu wuta wanda muke ganin su 'yan ƙauye ne ga wuta nan tar sai ka wuce za ka tafi kano sai ga duk ga gulab ɗinsu nan ba su ma kashewa a wata kuma a rubuto musu ɗari biyu kai kuma an baka ta awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ko awa uku in ta yawa a wata a rubuto maka ɗari dubu bakwai dama ba ridin ba ka da nomita a wani waje na nan a gefen dama a takardar sai ga rubuta no mita ba ka da mita to ka gani to kaga Allah ya tabbatar da cewa kauye wannan fitillin kauyen ba fitillin ba su bane kauye a cikin tarihin da ake bada na al-Malik Faisal rahimahullah lokacin sarki Reagan da shugaban kasa America rega Reagan ya matsa musu da America suka fara kawo masaudiya hari kuma su ma ba su daɗe da samun man fetur ba zamanin regan sarki faisal shi kuma yana yana yana yana yana yana yana yana yana yana sarautar saudi arabia kun sun sarkin faisal da sarkin faisal yana daga cin sarakuna na allah da aka yi a saudi arabia mutanen kirki bayan allah to regan da ya matsa masa wata rana sai faisal ya gayyace shi ya ce kawo ziyara saudiya to dama ka san ai masarauta na riyad ne ko tsakanin riyad da maka akwai nisa tafiyar wajen awa goma ake fa a mota daga makka zuwa riyad ba tafiya ce mai nisa ba kusa ba in ka ana faɗin riyad riyad da nisa duk da kake jin an ce sun zo jirgin sama da suke shiga to da ya zo sai suka je aka shirya musu wani ƙauye ƙauye ne a riyad ba ma cikin birnin riyad ba ƙauye ba komai a ciki na turawa a wajen komai na ƙauye ne aka musu wata jinka da da bukka aka yi musu komai ba kayan turawa a ciki wanda ake ce musu kayan alatin na zamani tun babu suka zauna sannan abinci aka kawo musu dabino dabino kala-kala mai kyau aka kawo musu inabi da waye da waye aka kawo musu nono shi kenan sai ana fira tsakanin regan da faisal sai faisal ya ce sarki regan kaga wannan matsa mana da kuke kuna cewa sai mun bi dokokinku saboda an ga man fetur a wannan kasar ya ce to idan ba ku kyale ni ba zan cinna ma duka refineries din wuta sai a huta ya ce za mu iya koma ya ce da ka zo nan kwana uku aka ce suka yi a wannan ƙauyen kwana uku ba wutan lantarki ba komai ba famfo ya ce kaga wani abu naku na turawa ya ce a'a yace to idan kuka matsa mun kuka ce sai na bi dokokin ku zan cinna musu wuta refineries din duk zan kona su mu dawo mu ci gaba da irin wannan rayuwa wadda ni da kai ga yau mun zo mun yi ta har ta kwana uku ba mu cuci ba haka kauye ba shi ba ba shi bane kauye inda babu addini an ce mutum ba kauye wanda bai da addini yace sai mu dawo irin rayuwar mu ta asali yace attamu min nakhilina sannan wallabanu min nuqina in sai mu da mu ci gaba da cin dabino wanda bishiyoyin mu ke ba mu na dabino sannan wallabanu min nuqina mu ci gaba da shan nono daga raƙuman mu wani ne rayuwa haka حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عمره عن أمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi tadbiri ko ta yi izbarin wata bai wata dabbarat ne dabbarat ta yi tadbirin tadbiri shine mutum yana da bawa sai ya ce ma bawan nasa idan na mutu ka zama yantacce ranar da na mutu ka zama yantacce <laughs> kaga ai ai bawan nan in ba mai tsoron Allah bane ai sai ya kashe mai gidansa da wuri to da bauta bala'i mu duk ba mu santa ba saboda ba ta a zamanin mu amma kana karanta tarihin bauta abun ba kyau to nana shi dabbarat a matallaha tana tabbatar wata baiwa sai ta yi mata tadbiri ta mai da ita mudabbara ta ce mata idan ta mutu idan ita na na isha radiyallahu anha ta rasu to wannan baiwar ta ta zama mai ta zama ittacciya kawai sai ta gaggawa sai wannan baiwar ta ta gaggawa fashtakat aisha to nan kawai sai na aisha ta sai ta rashin lafiya aka kasa gane ciwon da take yi fasa'ala banu akhiha tabiban min az-zutti she dan uwan na Aisha radiyallahu ta'ala anha ƴaƴan Ya'yan ɗan uwanta ƴaƴan ɗan uwan na na Aisha sai suka tambayi tabiban wani likita likita nan masanin sihiri tabiban nan ba ba likita na magani ba masanin sihiri ya san sihiri shi ya karanci sihiri min az daga cikin wata kabila da ake ce musu az baƙaƙen az ɗan Afirka ko kuma jajayen Indiya sun yake ce musu az to shi kenan sai suka je suka tambayi wani wani boka kana ga ma ka ce masa boka shi lafazin atibbu da tabib na daukan ma'anoni da yawa atibbu at na ɗaukan ma'anan magani الطب نا نوكا معنى السهر سرقة طبيب ساهر sannan atibbu na ɗaukar ma'ana haji ƙwararre fa in tas'aluni fil nisa'i fa innani tabibun bi akhbarin nisa'i alimun bi khabirun bi khabirun bi akhbarin nisa'i tabibu wai wai fa in tas'aluni fil nisa'i ai anin nisa'i ke in kun tambaye ni game da mata to fa inni khabirun ni masani ne bi akhbarin nisa'i game da labarukan mata labibun kuma ni na san labarin su ni masani ne to bari ka ji sufas idza shaba ra'sul mar'i aw qalla maluhu falaysa lahu min wuddihin nasibi mata ilimin da ya gano idza shaba ra'sul mar'i idan kanka ya furfura ka zama tsoho aw qalla maluhu ko baka da kuɗi to ba laysa lahu min wuddihin la nasibu baka da rabo a cikin kaunan mata ilimin da ya gano kenan <laughs> to shine to kun ga nan da ya dabib shine wasa masanin masanin tsiri aka je aka tambaye shi qala sai yace innakum tukhbiruni an imra'atin mashhuratin ai ku kuna bani labarin wannan matar taku da kuke tambaya kanta sihiri aka mata shaharata a matullaha na gano wacce ta yi mata tsafin nan ta mata asiri bai wata ci wato waina na ishe ta mutu ita kuma ta zama ta zama yantacciya da wuri hmm? qalat na na sai ta ce sahirki ni yanzu kin mun tsafi fa qalat na'am ta ce wallahi ni na miki kawai ta hutar da shari'a fa qalat sai na na ce walima me na miki ni da na mayi tadbirin ki nace in na mutu kin zama intacciya shine kike gaggawa in mutu kenan da wuri ko yace la tanjina abadan har abada ba za ki kubuta ba zauna a cikin bauta qalat bi uha min sharri al-arab Ya yace bi uha ta ce ku je ku siyar da ita min sharri al-arab malaka daga cikin larabawan da suka fi munin al'ada ƙauyawan larabawa ƙauyawan laraba ku je ku sai da ita a can ku je ku siyar musu da ita da safe tana tashi ba ma ta tashi ba karfe hudu ko karfe uku da rabi da daddare karfe uku da rabi na dare kaga asuba ba ta yi ba a jiya tashe ta a bibbige ta a mata bulala uku a ce ta tashi ta ɗau tulu ta tafi ta je kilomita goma sha biyar ta ɗibo ruwa tulu za ta ɗauka tulu lita goma ta je ta dawo sai ta cika sai ta cika wani katotan dawo lita ɗari biyar in ta gama tana gamawa a ce ta je ta zuba ta je ta share ta share madaurar jakai in ta gama a ce ta tafi gona min sharri al-arabi malaka <laughs> to al-imam al-bukhari wannan babin a matsayin cewa idan bawa ya zama lalatacce to ya halatta a je a ce da shi inda zai ci gaba da shan wahala wala tasna'il ma'rufa fi ghairi ahli duk wanda bai cancanta ai masa abin arziki ba ka a masa idan anta akramta al-karima malaktahu wa in anta akramta al-la'ima tamarrada haka balarabe ya ce a cikin hikimar sa idza anta akramta al-karima malaktahu idan mutum mai kima ne ya gaji mutunci idan ka bashi ka girmama shi to malaktahu sai ka zama ka mallake shi ka masa alkhairi shi kuma sai ya zama duk abin da yake da shi zai iya baka wa in anta akramta al-la'ima tamarrada amma idan lalatacce ne mutum shedani kai ka kyautata masa to tamarrada sai ya girman kai sai ta ya gano ma baka da wayo ne nan da kake masa ai baka da wayo ne shi kenan to haka laraba suke wancan kun san na wala tasna il ma'rufa fi ghairi ahlihi wani maciji ne da sanyi ya kama shi a kofar gida a can bayan gida sanyi ya kama shi macijin nan ya kanannaɗe kamar zai mutu kamar bawan Allah sai wani yaro ya ɗan je bayan layi wasa haka sai ya gan shi sai ya ji tausayin shi sai ya ɗauko shi sai ya zo da shi falon dama an kunna wannan woma wadda take ɗumama ɗaci sai ya je kusa da maci ya je da ita ya dan dumama macijin na yana shafa shi ya dan sabo zafi haka ya dan shafa shi haka yana shafa ma maciji ha ai maciji kawai da ya ji ya zafi ya kai mishi ko ina jikin shi ya dawo daidai ya je kawai sai ya daga kai zai sa yaro yaro ya dan da ihu baban shi zo da gudu ya tace macijin da takalmin sojoji irin boot din nan yace wannan banzan ne zaka kyauta tamawa yace wala tasmi al ma'ruf fi ghairi ahli to in waɗannan bayin sakamakonsu abin da ya kamata a musu kenan sannan a cikin wannan asharin akwai fikihun mutumin da ya kasance mutumin banza kuma ba a tsammanin zai gyaru to kada ka ce kai za ka ɗauko shi ka ce sai ka kyautata masa ka kyale shi a rana idan ka ɗauko shi inuwa ka kawo shi inuwa to sai ya kashe ka kyale shi a rana shi ci gaba da shan wahala wallahi akwai mutanen da ba su san insani ba ba su da kirki in ka ce kowa za ka yi mu'amalar shi a matsayin mutumin kirki ne to za ka sha wahala a duniyan nan ka karanta ruwan bagaja an ce muku haka nan mala abubakar imam ya zauna ya rubuta wannan littafin ilimi yake karantar da kai da ruwan bagaja da magana jari ce za ka koyi duniyanci ka san yadda za ka rayu da 'yan duniya akwai 'yan duniya akwai 'yan lahira in ka gamu da 'yan lahira ku yi rayuwar lahira in ka gamu da 'yan duniya ku yi rayuwar 'yan duniya akwai 'yan duniya a cikin mutane kai kana ganin ka san littafi kaza to za ka je ka da irin su alhaji imamu su zo kai malam zulke ya haddace attaura ya haddace zabura ya haddace injila ya haddace alqur'ani ya haddace lawali da sani da risala da iziya shi kuma alhaji imamu bai san komai ba sai dai ya san mudahammatan ita yake karantawa wata rana ya juya ta can wata rana ya ce mudahammatin wata ran tan wata ran tun ne yake ta yi kan eh, ka zo cikin yan duniya ka zama abin nan babu al'afwi anil khadim babun da zai yi bayani akan ya tema wanda yake maka hidima mutumin ki yaro ne na kirki ka ɗauke shi ko almajiri ko bawa ko mai maka hidima ko ta yaya mutumin kirki ne sai wata ranye kuskure to ba su ake kuma ka ce shi kenan kawai ya tafi ba a'a ya fi masa حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان من زن الله صلى الله عليه وسلم ياتقو أتارد شيء أقوي وسباي قدابيو غلامان باي قدابيو باي قدابيو فوهب أحدهما لعلي صلوات الله عليه يبا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لا يبا سيدنا علي لا وقال في لا تضربه kakka bigi wannan fa inni nuhitu an zarbi ahli salah domin ni an hana ni dukan masu sallah wa inni ra'aytuhu yusalli منذ aqbalna kuma na gan shi yana sallah tun lokacin da muka fuskanto to da kai yana sallah wannan kakka kakka dukai wa ata aba zarrin gulaman sannan ya ba sayyidina abu zarrin radiyallahu ta'ala anhu dayan bawa wa qala sai yace istawsi bihi ma'rufa kai masa wasiya ina maka wasiya da shi ka masa abu mai kyau fa ta kahu sai kawai sai na Abu ya ga shi ba abin da zai iya masa wanda ya fi kyau sai ce ya yanta shi dan Allah fa qala sai ce ma fa'ala a ah, ina bawan karan nan manzon sun ya ce qala amartani an awsasi bihi ghaira ai ka ban umarni cewa in kula da shi in kyautata masa in masa alkhairi fa taqtu sai na ga ba abin da ya fi dacewa in masa in yanta shi shi yasa na yanta shi kun ga wannan hadisi an ce la tadribu Ka kaga al'afu an khadim kenan la tadribhu domin ai haka nan ba a dukan mutum in dai ba za ka yi na wadancan bane sababna alaiha na siyaqana yace kawai haka nan ba su yi mana kawai muka ta dukansa da bulala da kan shi bai yake faɗi sababna alaiha zalimina In ce ba abin da suka mana saboda mu azzalimai ne kawai muka ta dukansa da bulala eh? to ba a dukan mutum sai ya laifi to idan hadimin ka yi laifi laifin farko to kakka bare ka yafe masa ma manzo sun ce fa inni nuhitu an darbi ahli salati ni an hana ni in duki masu sallah an hana ni in rika dukan masu sallah حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو الوار عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز أن أنس قال قديم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من زن الله سبحانه يازو غير مكة أمت أن هجرة da ya zo garin madina alhali hijira walaisa lahu khadimun bayi da mai masa hidima bayi da wanda zai rika wanke masa kaya bayi da wanda zai rika kula masa da al'amuransa na gida fa akhadha abu talha bi yadi sai sayyidina abu talha al-ansari radiyallahu ta'ala anhu mijin mamar anas abu talha al-ansari ya kama hannuna fantalaka bi sai ya cira ta ya tafi da ni hatta adkhalani ala annabi sallama har ya shigar da ni wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa sai ya ce ya nabi allah ya ma'aikin allah inna anas gulamun kayyisu lallai sayyidina anas gulamun yaro ne kayyisun ne kwakwalwa kayyis mai kaifin kwakwalwa labibun sannan mai hankali da natsuwa har wannan sifar yaro ya same ta ai shi ce na qayyisul Ladibun yana da sifa ta kiyasa sannan yana da lub wanda Allah ke cewa li'ulil albab su ne waɗannan falabi falyakhdimka ya rika maka hidima gashi mamarsa ta ce ta bashi kai akwai riwayar ta zo da cewa mamarsa ce ummu sulaimin radiyallahu anha ta kawo shi to za ka iya haɗa maganganun gida biyu cewa sun zo tare da ita da mijinta abu talhat al-ansari kun san kuma dama shi ma musuluntarsa kalmar shahada ita ce sadakinta ko lokacin da za a yi da zai aure ta ta ce ma misluka min ar-rijali yuraddu ba ka cikin mun karanta tarihinsa a cikin rijalun wani sa'un haular rasul in ba ku manta ba ya ta ce ma misluka min ar-rijali yuraddu ba kamar ka a cikin mazaje ake cewa ba a so ba walakin naka mu'min kafirun wa ana imra'atun mu'mina kai kafiri ne ni musulmi babu aure tsakanin kafira da musulmi to da ka ni ba zan aure ka ba in ka yadda ka musulunta sayyidina Abu Talha ya musulunta sai ta ce shi kenan ita abin da ke bukata ba ta bukata ya ba ta komai alhali ko mutum ne mai dukiya yana da kato gona a Madina to shi kenan aka ba manzo Allah sama ana gashi an masa waccan sifa ta kiyasa da lub yana da kwakwalwa mutum ne mai hankali yaro ne mai hankali mai natsuwa qala fa khadamtuhu fi safari wal hadari ya ce ni nake ma manzala sama hidima fi safari a halin tafiya wal hadari da kuma lokacin zaman gida sannan maqdamahu al madina tun da yazo madina hatta tufiya sallallahu alaihi wa sallam har manzala sama ya rasu har manzon sama ya rasu shekara goma cur sai na anas ne hadiminsa ma ƙala lili shay'in sana'atuhu ban bai taba ce min a game da wani abu da nayi ba lima sana'ata haka za. me yasa kai wannan abin haka wala ƙala lili shay'in lam asna'ahu sannan bai taba ce min game da wani abu da ban yi ba ala sana'ata haka za. sai da kayi abu kaza haka manzon sama bai taba ce min ba to Anas daban yake manzo Allah ta sama ma daban yake amma hudamu hada zamani masu hidiman wannan zamanin ba za da wuya su samu wannan matsayin sannan hadiman wannan mahaduman da ake mahidiman su ma ba kamar manzo Allah sama suke ba wani ma da gangan zai yi wani abu ka ce ko maka bokiti saboda ya tsokane ka ce ko maka wuka to kaga wannan ka kyale shi to su ne wannan to amma dai hadisi yana karantar da mu ya ma wanda yake maka hidima duk wanda yake maka hidima ba karamin mutum bane ya kamata ka girmama shi yana da matsayi a wajen ka shi yasa manzon sama duk abin da aka masa sai ya gode kuma shi ma ba godiyar baki ba kawai fa masu masa hidiman nan kuma manzon sama sai ya kyautata musu su ma da ya samu wani abu sai ya basu da ya samu wani abu sai ya basu sannan ga addu'o'i ga addu'a da manzo Allah sama yake musu ta haka ne Anas din nan ku duba addu'a da manzo Allah ta ya masa yace Allahumma Allahumma atil umrahu yace ya Allah ka tsawaita rayuwarsa bil barakati da albarka sannan wa aqsir malahu wa naslahu sannan ya Allah ka yawaita masa dukiya sannan ka yawaita masa ƴaƴa zurriya biyassa Aminatu bintu Anas rahimahallahu tabi'a ce ta ce sai da sai na ana siyarfa tsakanin 'ya'ya da jikoki guda 120 sannan kuma ga rayayyu sun kai 120 yi ƴaƴansa ne da jikokinsa sai na ana sannan kuma Allah ta'ala ya sa shi ya rayu sai na ana sai da ya kai shekara ta 110 sannan ya rasu ana cewa shine akhiru man mata bil basara shine karshen sahabin annabi wasallam da ya rasu a basara basara ku basara iraki to ka gani kage ta yaya ya samu wannan falalar saboda hidimar da yamma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sama ya masa addu'a kuma ya kyautata masa sannan kuma ga ilimi Anas yana ɗaya daga cikin al-muqsiruna mai riwaya kun san wannan yana cikin sahabbai ban fari masu yawan riwayan nan su bakwai mun gane ai to wallahu alam saboda haka a rika yafewa a rika yafiya ana son mutum ya zama mai yawan yafiya sannan ku ga akwai yafiya inda al ko inda al kana da ikon yin daukan mataki amma ka yafe to yafiyar da aka samu ake so kenan hmm? yanzu soja ya mare ka ya bibbige ka soja soja ya mammare ka ya haɓare ka ya kwakwala ma bindiga shi kenan jama'a suka zo suka taru ana abin nan ana abin nan sai ka ce ai na yafe mishi wallahi fiye dole ce yafiya ce ta dole amma ana son mutum ya yafe inda al kana da ikon ramawa shi yasa daga cikin sufofin manzon sallama manzon sallama yana yafiya inda al-maqdira fa idza afawta faqadiran wa muqaddiran la yastahinu bi afwika al-juhala'u in ji shauki manzon da sama in zai yafi ya yana da ikon ramawa kuma yana kallon suwaye za a yafe mawan